a wannan shine darasi na goma sha uku daga cikin darussan tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci mai albarka na afd da yake layin babban dodo makera kaduna a cikin watan azumin ramadan shekara ta 1443 daidai da shekara ta 2022 miladiya kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka assalamu alaikum malam Allah ya kara maka lafiya amin da ni da ku baki ɗaya. malam tambaya na ina yin wani abu ne da babu kyau malam idan na yi sai kuma in tuba kuma bayan kwana biyu malam sai kuma in koma don Allah malam ya zan yi malam a sharuwa lafiya eh to wannan bawan Allah da ya wannan tambaya yana cikin jarabawa mai girma wanda zai yi wuya ka samu dan adam din da baya cikin irin wannan jarabawa amma shawaran da zan ba ku tunda ka ce yaya za ka yi ka dena in ka tuba ya zama na ka tuban gaba ɗaya ka daina, eh, yadda za ka yi shine sai ka duba wannan saban da kake yi da me kake yin saban ko kuma tare da suwa kake yin saban to idan da akwai mutanen da kuke yin saban tare sai ka yanke hulɗa da su tun da zama da su da mu'amala da su sharri ne a gare ka idan kuma da akwai abin da kake yin sabo da shi to wannan abin sai ka rabu da shi saboda shi gaba da kasancewa da wannan abu yana nisan taka da Allah ne an fahimci wannan to wannan shine hanyar da mutum zai bi idan yana yin sabo ya daina gaba daya ya rabu da abokan aiki ko kuma ya rabu da abin yin aikin assalamu alaikum Allah ya kara malin lafiya yi wa zuriya albarka ya kuma kara ilimi mai albarka da ni da ku baki daya a malin tambaya ta ita ce a da sunan magani zan iya rubuta wata surar alkur'ani in wanke in sha to idan surar ce kadai ba a haɗa ta da wani abu ba sura ce kaɗai to cikin malamanmu na magabata a kowanne sun ce babu laifi amma wato zaɓi ne za a baka kana rashin lafiya ne da akwai likita wanda zai sanya a maka blood test a fitar da result a baka prescription na ciwon da ke damun ka ka sha magani da ko kuma wani wanda ya buɗe kemis ko kuma eh ya buɗe kemis ya dan je makaranta ma health technology ya dan yi karatu dai ya buɗe kemis shi kuma zai baka magani wanne ne ya fi tabbas wannan likitan da zai sa kai blood test da komai da komai ko shi ma wancan mai kemis ɗin ai an ba shi lasisi ya buɗe kemis ko kuma ya je makarantar koyon aikin magunguna ɗin ba wai bai je ba amma kuma wannan da zai maka test ya baka magani ka samun natsuwa da tabbaci game da shi ko to wannan shine kaman wannan tambaya shi alkur'ani duk yadda yake babu na banza a cikin alkur'ani duk alheri ne amma kuma sai aka ce ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama likitan likitoci ga yadda ya ayyana za a yi amfani da alqur'anin to daga bi annabi da ka bi kuma na wani wanda zai ce ma rubuta ka sha wanne ne in ka ji ka fi samun tabbas na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. don haka ka rike azkar din nan da ake yi ka dinga yawaita yin azkar inda annabi yake tofi ka dinga yin tofi alkur'ani gaba ɗayan shi waraka ne ga dukkan ciwo a tambaya ta gaba mai tambaya ce assalamu alaikum tambaya ta game da itikafi ne an ce ba a yi a kowane masallaci sai a masallatai uku to malam don Allah haka ne to mu dai nan masallacin namu muna yin itikafi ko duk wata muna itikafi haka ne na a duk shekara nake sun ce duk watan ramadan in shekara ta kewayo muna itikafi saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa a duk inda suke suna itikafi wanda suka tafi misira suna yi tikafi wanda suka fi iraki suna yi tikafi a iraki assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malar lafiya tare da ilimi wato wanda ba zai gane ba babu yadda za ka yi da shi wanda ba zai gane ba ba ka da lokacin da za ka ɓata lokaci kana mai bayani idan Allah ya kaddara zai shiryu to nan gaba sai ya ga mutum ya shiryu ya gane amma yanzu maganan nan da ne na ce masallacin muna yi tikafi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yada a duniya wayan sun tafi kasar iraki suna yi tikafi wayan sun tafi misira suna yi tikafi ko ina suna yi ne shiru wani zai ce to shi malam ana tambayan shi magana yana ce mana sahabi yayi sahabi yayi wai shi sahabi aka yi kome wai sahabi me zai dinga faɗa mana sahabi yayi kaza ai maganar sahabi ba hujja bace to kaga irin ne irin wannan maganan kaga baka da lokacin da zaka baka kana magana da ciwo ko dan kaga idan uban shi ne magana ba zai ce kai maganan baba ba hujja ba ce? ko da uban nashi ko ba daidai yayi ba sai ya dan sassauta ya ce e eh to Allah sarki baba dai ta yiwu dai bai fahimci maganan ba ne sai dai ya nemi da yadda dai zai dai nema wa dai baban da ya uzuri dai cikin ladabi da biyayya ko amma wanda zaka ce Aisha radiyallahu anha ta ce ya ce to ni Aisha aka turo mu ka ce ni Abdullahi dan Umar ya ce Ya ce to ni Abdullahi dan Umar annabi ne menene to kaga wannan ba ka da lokacin da zaka bata da shi Ya je ta zafin kanshi ya rage nashi sahabban annabi sun yi itikafi a duk garuruwan da suka je huzaifa ibn yaman shine ya rawaici hadisin la atikafa illa fil masajid salasa al-imam as-sahawi ya rawaici wannan hadisi a cikin mushkil al al-imam al-baihaqi ya rawaici hadisin a cikin as-sunan al-kubra al-imam ibn hazm ya rawaici hadisin a cikin al-muhalla wannan hadisi mun karanta shi mun yi takarijin shi mun yi rubutu akan shi shekaru da dama da suka wuce an riga an wuce wurin mun yi rubutu kan wannan mun yi magana akai mun wuce wurin wani litkoma ne yanzu ya zo yanzu ya fara to yayi ta yi dan Allah ya sa zai gane zai gane in kuma wanda za a dinga ce ma sahabbai sun ce abu ne ka ce sahabi annabi ne sahabi kaza kana izgilanci da sahabi in an zo ana magana kan in shi'a ka ce ba son sahabbai kai ma kuma kana yi wa sahabi izgilanci so kaga wayannan ba mu da magana da su sahabin da ya rawaita hadisin la'ati kafa illa fil matadis salasa shine huzaifa ibn yaman radiyallahu anhu kuma da ya zo ya faɗa wa abdullahi bin mas'ud don ya fi shi ilimi abdullahi bin mas'ud ya fi huzaifa ilimi da ya zo ya faɗa mai abdullahi bin mas'ud ya nuna mai a'a kai kayi kuskure su waɗanda suke yi ɗin la'alla su suke kan daidai kai yake kan kuskure la'alla su suka dace kai kuma ka kuskure da haka kwata-kwata da ya kawo wannan hadisi abdullahi bin mas'ud ya yi mai raddi da huzaifa ya buƙaci ibn mas'ud ya kori waɗannan mutane masu itikafi ibn mas'ud ya ce mai a'a ya ce la'alla su suke kan daidai kai kake kan kuskure tun lokacin sahabbai an yi wannan magana an gama su sai da aisha duk sun bada fatawa akan za a iya yin itikafi a kowane masallaci na juma'a duk an gama wannan to wanda zai zo ya ce maka sai da aisha ai ba annabi bace abdullahi bin mas'ud ai ba annabi bane sauran sahabban da suka yi itikafin ai ba annabi bane to kai kana da magana da shi ba da lokacin shi ya sai in Allah ya kaddara mutum zai gane ya san darajar malamai da magabata nan gaba ya gane in kuma ba mai ganewa bane kenan mu dai Allah ya shirye mu assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara malam lafiya a tare da ilimi mai albarka malam ya halatta siyarwa waɗanda ba musulmai ba da faffun abinci ko abin sha a watan azumi a sha ruwa lafiya ai abin da ya kamata shine musulmi idan watan azumi ya zo a rike duk wani shago na cin abinci na musulmi fa nake magana musulmi ba ruwanka da shagon kirista kai ka ja mai jari ina ruwanka da shagon shi ba ruwanka kai dai musulmi ne ko ka rufe shagonka domin abin da ya kamata ku sani shi ne wayannan shari'o'i na addini da ka gani da Allah ya yi magana akan wayannan shari'o'i na addini Allah ya yi magana ne da kowa shi yasa wanda ya mutu yana kafiri za a kama shi da duk ayyukan da bai ba na addini wanda bai taɓa la ilaha illallah ba ya mutu yana kafar cewa Allah ran lahira za a kama shi da babban laifi uwa uba shine shirka da kafirci ko za a kama shi da laifuffukan sallolin da bai yi ba tun daga balagan shi har mutuwan shi yasa sai ka iya ganin kafirin da ya shekara tamanin ya fi kafirin da ya shekara arba'in azaba a ranar tashin ziyama don shi ne shekara tamanin Allah ya ƙara ne ya ƙara ne ya ƙara ne ko ya tuba ya ki tuba zaba shi ta fi yawa za a lissafta ne yawan sallolin da bai ba a haɗa ne a lissafta ne yawan azumin da bai ba a haɗa ne wani zai ce azumi bai waje ba a kai shi kai malam duk sai a lissafta ne ayyukan duk da bai ba wai ashe ka manta da faɗin Allah ma salakakum fi saqar kalu ne lam naku minal musallin lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al kha'idin حتى أتانا um فما تنفعهم shafiin fama lahum 'an al التذكرة mu'ridin ka'annahum humurun مستنفرة Ta gani ai Allah ne bayan yi magana akan mala'iku alaiha 19 Allah ya magana kullu nafsin bima kasabat rahina illa wani ashabal jahim kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin ko illa ashabal yamin fi jannatin yatasaaluna 'anil mujrimina ma salakakum fi taɓar. قالوا لم نكن من المصلين ashe cikin laifukan da za a kama kafirai da shi ba sa sallah a ƙara ba sa azumi lafta musu suna da kuɗi ba su yi aikin hajji ba ƙara musu ba su zakka ba lafta a kai ga uwa uba ba sa la'ilaha illallahu duk dai dankara musu don haka duk wani abun da zai zamana taimako ne wurin saɓawa Allah cin abinci ga mara uzuri a cikin watan ramadana haramun ne duk wanda zaka taimaka wa kan wannan haramun ɗin ko musulmi ne ko ba musulmi ba ne haramun ne domin cikin laifukan da za a litafta musu a kiyama za a litafta ba ta sallah za a litafta ba ta sadaka za a litafta ba sa azumi ba sa hajji ba sa kaza ba sa kaza duk wannan laifukan kafirai ne to kai kuma ka taimaka mai da abinci aka kamata ya musulmi in watan azumi ya zo duk a rufe restaurant su idan suna yi ba ruwanka da su sai ba ba hukuma bane ne kowa yana zaman kanshi ne ko shi kenan a ci gaba a haka wannan kenan don haka musulmin da suke da restaurant cikin watan azumi su ji tsoron allah su rufe su daina sai da abinci a watan azumi wani in ka gan shi ma za ka yi tsammanin musulmin ne kuma zai zo ya ci kai kana ce ba ma musulmi ba ne to waye ce ma ka ciyar da abinci da fasfe bayan ana azumi eh wayansu ba su da lafiya marasa lafiya su nawa ne a cikin mutum ɗari su nawa ne masu olsun su nawa ne su ci a gida mana assalamu alaikum Allah ya kara wa malam ilimi eh, da yarda amin malam duk wanda ya kai shekara sha biyar a ah, azumin ramadana ya zama dole a kan shi sai eh, to in ya kai shekara sha biyar ya balaga idan ma'ana in ya kai ya balaga kenan in ya kai sha biyar bai balaga ba azumi bai zama dole ba a kan shi idan mace ce sai ta fara haila tun daga shekara tara mace tana iya fara haila a yar shekara tara namiji kuma sai ya yi mafarki ya fara gashin hammata assalamu alaikum wa rahmatullahi ya kara ma lafiya da ilimi da ni da ku baki daya akara makallahu amin mutum ne bayan ya gama sahur sai har an yi sallan asuba lafiya lau sai bacci ya kwashe shi bayan ya farka sai ya gani a jikinsa da najasa ma'ana ya yi mafarki har ya fitar da mani bai sani ba shin menene matsayin azumin shi azumin shi na nan lafiya lau saboda wannan abu cikin mafarki ya auku babu abin da ya shafi azumin shi ya wanka ya sallan azahar ya ci gaba da ibada malam a karanta mana aya ta talatin da takwas a marra saniya jiya mun karanta a maimaita da ta 39 da ta arba'in ma gaba daya بسم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من نعم. الله نعم والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأرض الله يتوب إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يؤرب من يشاء ويغفر Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasariku ɓarawo namiji wasarikatu da ɓarauniya alfihima mausulatun mubtada ma'ana mubtada ne alɗin allabi saraka kenan a wali shubuhi bishartu dakalatul fa'u fi kabarihi saboda yayi kama da sharɗi kamar in saraka faqata'u in sarakat faqata'u shi ka kaga fa'un zo. fi kabarihi wa huwa aidiya aydiyahuma wa'inda suka yi tata namiji ko mace a yanke musu hannaye ayyamina kullum huma ma'ana a yanke hannun daman kowanne daga cikinsu min ku'i daga wuyar hannu wa bayyanta sunnatu annal ladhi yuqta'u fihi rubu'u dinarin fasa'ida sunna ta yi bayani akan satar da mutum idan yayi za a yanke mai hannu shine idan yi sa'an in yi satan da ya kai rubu'u dinarin ko kuma sama da rubu'u dinar a jiya ne bayani akan cewa akwai bambanci tsakanin satan kaya da satan kuɗi wanda ya saci kuɗin da suka kai rubu'u dinar za a yanke mai hannu kusan naira dubu ashirin da biyar a yanzu wanda ya saci kayan da suka kai salasatu da rahin. za a yanke min hannu wanda bai wuce naira dubu biyu ko dubu uku ba wanda ya saci kudin da yake bai kai rubu'u dinarin ba ba za a yanke min hannu ba a cikin mudawwana an yi bayani bambancewa tsakanin nisabin yanke hannu akan sata na kudi ko kuma sata na kaya sannan kuma kamar yadda muka yi bayani a jiya shari'ar musulunci ba ta zo ba ne don ta gugundule wa mutane hannayen ta guguntula hannayen mutane a'a da akwai abubuwa da ake kalla masu yawa kafin a ce an yanke hannun barawo sai an samu sharuɗa da dama Ka je ga mun yi bayani a jiya akan cewa ya zamana wanda za a yanke wa hannun nan ya zamana yana da hankali idan mahaukaci sata ba a yanke ne hannu abu na biyu ya zama na baligi ne idan yaro karami ya yi sata ba a yanke mai hannu abu na uku ya zama na wannan satan ta kai nisabi in ya saci abin da bai kai nisabi ba ba a yanke mai hannu sannan kuma ya kasance ya saci wannan abu a cikin hirzi idan ya sata ba daga cikin hirzi ba ba a yanke mai hannu sannan kuma ya kasance hirzin nan da ya sata a ciki ba a ba shi izinin ya dinga shiga ba idan ko an ba shi izinin ya dinga shiga kamar mata ta sata a ɗakin mijinta ko kuma a yaro ya sata a shagon mai gidan shi kaga yana shiga shagon yana da dama kaga ba za a yanke mai hannu ba hakan nan ya kasance wannan abin da aka sata ba uba bane ya saci kayan ɗan shi idan uba ya saci kayan ɗan shi kaga ba maganan a yanke mai hannu sannan kuma ya kasance wannan satan da aka yi ba an yi sata bane a lokacin da ake cikin annoba ta yunwa da fatara yadda kowa yana nafsi ya za a yi ci abinci ne to idan an shiga wannan annoba da fatara wacce a yanzu mu a Najeriya alhamdulillah ba ma cikinta ba a cikinta muke ba to amma idan aka shiga cikin wannan ko a waɗansu wurare idan mutum ya sata ba za a yanke mai hannu ba to duka waɗannan sharuɗa idan ka dube su kuma sai an samu shaida ko kuma shi ɓarawon ya yi ikirarin cewa Yayi ikirari ya yi sata ko kuma a samu shaidu cewa lalle an samu shaida mutum biyu mazaje sun ga cewa ya yi sata to duka waɗannan abubuwa idan aka kalle su to su ne za a iya cewa idan an cika waɗannan sharuɗa wurin guda takwas sannan za a iya yanke hannun barawo wanda ka gani in bai fita ba ta nan zai fita ta can in bai fita ba ta can zai fita ta can kaga an nemi hanyoyi da dama wanda shari'ar musulunci ba so take yi ta yanke wa mutum hannu ba wanda ko har ya bari ya yi satan da har za a yanke mai hannu to wannan kuma ka gani gangancin shi da ɗimuwar shi ta yi yawa Allah ya kawai a wannan kenan ya ce wa annahu idza da kuta a al-yusra idan barawo ya sake sata sai a yanke mai kafar hagu min mafsal kadam daga iyakan gaban kafafun su mai da sannan hannun hagu summa rijlul yumna sannan kafafun dama wa ba'a da zalika yi yu'azzaru bayan haka in yi sata sai dai a yi mai ta'aziri jaza'an wannan yanki hannu da kafafuwa sakamako ne nusiba 'ala al-masdari bima kasabat kalan wato maf'ulun mutlaq ne wato wannan an yi ne sakamako ne da abin da ya aikata uqubatan lahuma ukuba ne ga barawo namiji da barauniya mace min Allah daga Allah wallahu azizun Allah mabuwayi ne galibun ala amrihi mai galaba ne akan al'amuran shi hakimun mai hikima ne fi kalkihi a cikin halittar shi a wannan aya kaga Allah ya ce barawo da barauniya amma a turatun nur sai Allah ya ce mazinaciya da mazinaci kaga wurin barawo da barauniya maza sun fusata amma wurin aikata alfasha sai aka ce in mace bata yarda ba ba za a yi ba eh shi ta aka fara da azzaniyatu wazzani nan kuma sai aka ce a sariqu wa sariqatu dan maza sun fi fusata faman taba min da zulmihi wanda ya tuba bayan ya aikata wannan zalunci na sata raja an as ya daina sata wa aslaha amalahu ya gyara ayyukan shi zama mutumin kirki dan kaga mutum yau yana sata ba a ce maka gobe ba zai shiryu ba shiryan nan a hannun Allah take fa inna Allah yatubu alaihi lalle Allah zai tuba a gare shi inna Allah ghafurun lalle Allah mai yawan gafara ne rahimun mai yawan jin kai fitta ta'abir bi hada kaga wannan magana da aka ce gafurur rahimun ma taqaddama fala yasqutu bi tawbati haqqal adami kaga wannan yana nuna cewa Allah ya gafarta ne amma haƙoƙin ɗan adam fa suna nan idan mutum ya saci kayan wani ya zo ya tuba sai mu ce to tsakaninka da Allah ka tuba amma yanzu ina kayan shi yake ya kawo a biya shi a min alqati wa radd mali na daga ainihin yanke hannu da kuma mai da dukiya domin shi yanke hannu idan har aka kama barawo aka kai su wurin hukuma ta tabbata yayi abin yanke hannun to an gama wanda aka yi satan ba zai iya cewa na yafe ba za ka iya yafe wa mutum ne kafin ka kai shi wurin hukuma amma in har ka kama barawo kike kike gashi nan ka kama shi da kayan gashedu aka kai shi wurin hukuma aka yi shari'a aka tabbatar yi sata za a yanke ne hannu sai ka dawo ka ce alkali dama na kawo shi ne don a yi barazana amma na ya ce a'a yanzu haƙƙin ya tashi daga haƙƙin ka ya koma haƙƙin hukuma don abin da mutane ba su sani ba shine duk wani aiki na criminal aiki na laifi wanda doka ta ce laifi ne kuma ta tanadan mai uquba to akwai haƙoƙi biyu a ciki akwai haƙƙin mutane akwai haƙƙin Allah idan har an kawo wa alƙali wannan laifi to ko da mutane sun yata nasu haƙƙin haƙƙin Allah na nan idan ko aka rufe asiri ba a kai wa alƙali ba aka ce an yafe to shi kenan na'am bayyanat sunnatu annahu in afa anhu qabla ar-raf' ila al-imami to amma kaga sunna ce mana bayani idan wanda aka yi wasata ya yafe kafin a kai ƙara wurin alƙali ta al-qata'u yanki hannun ya taraya wa alaihi malikun wa shafi'i al'imam malik da al'imam shafi'i wannan ce fatawar da suke badawa Allah ya ce alam ta'alam ayyuhal mukhatab shin baka sani ba ya kai wanda ake magana da shi wal istifhamu fiye litaqariri wannan maganan ana tabbatarwa ne taqariri ne da aka ce ashe baka sani ba ma'ana lalle haka maganan take annallaha lahu mulku samawati wal ardi lalle Allah shi yake da mulkin sama da ƙasa yu'adhibu man yasha'u Allah shi yake azaba ga wanda ya so ta'azibahu ya azabtar da shi wa yaghfiru liman yasha'u Allah shi yake gafara ga wanda ya so al-maghfiratu lahu ya gafarta ne. wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai wa minhu ta'azib wal maghfira daga cikin ikon Allah yana iya azabtar da wanda ya so yana kuma iya gafartawa wanda ya so wannan duk na Allah ne ba ka da daman da zaka ce Allah ba zai yafe wa wani ba ko kuma kai kana jin haushi don an yafe wa wani kai duk wannan ba naka ba ne. Allah subhanahu shi shine wanda yake yin abin da ya so insha Allah idan Allah ya kai mu za mu tashi a aya ta 41 wato ya ayyuhar rasul akwai bayro يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك إن شاء الله تزام كرنتا idan Allah ya kai mu gobe bi iznillah a kuma kamar yadda jiya muka bude gidauniyar mu ta bude baki masu ba da sadaka su ba da sadaka a insha Allah an riga an fara ciyarwa already sai dai a ƙara ba da himma sosai dan agaji su zo su kewaya a karɓi taimako fi sabilillah kuma da akwai wani bawan Allah wanda hakikanin gaskiya yana cikin ginshikai da Allah ya bamu a wannan masallaci wanda duk wani abun da ya taso yana gaba-gaba wurin ba da gudunmawa a kai wannan sola ɗin da muke aiki da ita yana cikin waɗanda suka haɗa su su dai suka haɗa suka yi mara wannan sola kusan miliyan ɗaya to wannan bawan Allah jiya ɗazu-ɗazun nan ya aiko da naira dubu ɗari ya ji an yi littafin abun buɗe baki an yi littafin naira dubu ɗari biyu da wani abu to shi sai ya aiko da naira dubu ɗari ya ce gana shi muna roƙon Allah don tsarkin sunayen shi Allah ya karɓi wannan sadaka ta wannan bawan Allah Allah ya saka ne da alkhairi a iyayen shi waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu waɗanda suke da rai kuma Allah ya ƙara musu lafiya da imani da biyayya ga Allah da dogewa kan ibada a zuriyar shi Allah ya musu albarka abun ki na ji da na gani Allah ya tunkuɗe daga gidan shi da iyalan shi matan shi Allah ya shirya mishi su ga sa su zamo masu biyayya a gare shi ayyukan shi Allah ya albarka a ciki Allah ya tsare shi duk wanda suke bayarwa ga sunan muna ganin bayan Allah na bayarwa da mai ɗari ɗaya da mai hamsin da mai goma da mai dubu ɗaya kowa na ta badawa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alheri. Allah ya sanya wannan ciyarwa duk da kuke kokarin yi kuna yi wa kanku ainihin tattali ne na aljanna duk wanda ya bayar Allah ya saka mai da alheri. duk wanda ya bayar Allah ya san damuwar shi Allah ya yaye mai abin da ke damun shi wanda yake da niyya kuma Allah ya bashi ikon ida nufi shi ma ya bada Allah ya gafarta mana zunubanmu ga baki daya Allah ya rufa mana asiri ya biya mana bukatunmu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin